abinda a ba bayan nan ya fi jan hankalin 'yan Najeriya shine kwangilar gyaran filin jirgin saman Abuja da aka kare kafin lokacin da maka ɗibar masa ya yi. Malam Garba Shehu shine kakakin fadar shugaban Najeriya. To na farko dai kowa yana sane da muhimmancin filin jirgin sama na Abuja a siyasa da tattalin arziki na Najeriya ba abu ne da za a yi wasa da shi ba. Gwamnati kuma ba ta yadda an rufe filin jirgin na an aiki ba. Sai ta ajiye kuɗin nan gabaki ɗaya wuri na gugar wuri Biyan biyar da ɗan wani abu da aka ce za a yi aikin nan aka ajiye shi. Alhaji Mutar Yarima sarkin Babarawa ya ce yana da korafi. Kaga kungiyoyi da yawa yanzu a kasar nan wanda na farko an ba da ayyukan su amma har yanzu ba a yi su ba sai dai a ce gobe wannan wai ba a saka kuɗi ba a nan ba a saka kuɗi a nan ba. Kungiyoyi da yawa yanzu misali ka kawo misali da maganan kungiyoyin jirgin ƙasa daga guru zai taso yanzu Lagos daga Lagos zai taso ya zo shi ya zo Kano kaga har yanzu wa'annan abubuwan har yanzu akwai problem na maganar kwangilan ba a yin su ba a kuma maganar su sai dai kullum a faɗa wa talakan Najeriya a ce masa wai za a yi za a yi amma yanzu ga aikin jirgin sama da yake su ne ya su ya su an an gama a sati shida ai dukkan su waɗanda suke hawa jirgin mai ja ya ɗauko ja ƙarshe su ne mafi yawanci suke hawa jirgin sama kan Najeriya shi ne wani irin amfana yake da shi to sai da kuma Abdulmajid dan barki komanda ya ce ba haka batun yake ba a mu dai kamar a gwamnatin talakawa wacce take karkashin mai girma shugaba Muhammadu Buhari kan abin da kan taba mu kammala shi ba to sai da an gamu da matsala ta idan kuma kai gana wannan gyaran iyakar ai gyaran iyakar dole ta zama emergency jiragen kasa da ƙasa na duniya suke sauka kuma ya wajibi ne a matsayin shugaban ƙasa dole idan cewa an buɗe wannan iyakar domin jama'a su ci gaba da zirga-zirga don a samu kwanciyar hankalin al'umma. Akwai sauran kwangiloli a cikin ƙasa da dama waɗanda kai tsaye suke da alaƙa da rayuwar talaka kamar ba a damu da su ba mm. amma wannan da ke ana ganin ya shafi manya ne sai gashi an yi gaggawa an gama cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. san akwai kamfanin nika waɗanda suke jan ƙasa wajen aikinsu akwai kuma wani aikin fa ba a da wuri za a gama shi ba saboda yanayin aikin. A ɗaya ɓangaren kuma, Sabo Imamu Gashuwa na mai cewa. abubuwa wanda suka fi gyaran filin jirgin sama muhimmanci musamman gyaran hanyoyi wanda suka ba aka sa su a bajet din gyaran kasa musamman gyaran hanyar Niger nan zuwa Dikko Junction kusa da Abuja da hanyar Kwaja zuwa Abuja hanyar Kano zuwa Maiduguri wanda sun jima aka fitar da kudane iri iri PDP ba a yi ba wannan gwamnati ta mu da ta zo ta neman canji mun dauka za so mai su ba a yi su ba aka zo aka gyara filayen jirgin sama to kaga wannan ya nuna an fifita bukatun 'yan sarari wato masu wadata akan bukatu na talakawa. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.